أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa musulmi tare da kuma na jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu ta'ala ya fi yarda da ita muna fata gare shi Allah ya sake sa mu samu kyakkyawar fahimta a cikin wannan addini nashi da kuma jurewa da daurewa a cikin wannan addini da samun nasara a wannan duniya ɗin da kuma samun nasara a ranar gobe lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yan uwanmu musulmi kamar da kuka sani yau mun kawo inda muke son mu kawo muku dalilai game da abin da ya shahi haihuwar imamul hujja ajjalallahu ta'ala farajahu sharif shin an haihi wannan bawan Allah tsarkake wanda yake daga zuriya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma ba a haihe shi ba kamar yadda mafi yawan ahala sunna suka ce a kai a nan kenan farko za mu gaya muku cewa shi mahaifin imamul hujja wato imam hassan al'askari an samu cewa ya rasu shekara tana 260 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wannan bawa wanda muke son mu yi magana kan shi masoyi na Allah jagora na wannan duniya ɗin a wannan zamani an haihe shi a mashahurin riwaya kenan wadda ta zo ɓangaren shi'a shi ne biyar bayan hijiran manzan Allah kenan ya samu shekara biyar yana tare da mahaifin shi kamar da muka nuna muku cewa wannan bawa an haife shi tare da cewa su ahalul bait suna cikin matsatsi da tsanani na banu abbas waɗannan wanda suka jagoranci musulmi bayan banu umayya wanda su ma sun yi ta musguna ma musulmi sun yi ta musguna ma ahlul bait su ma sun kasance suna jira suna nan suna dako su ga cewa wai imam hassan askari ya haihi ɗa ko bai haihu ba da zaran sun shi wannan haihuwai to lalle za su nemi duk inda yake saboda zai zama kenan cikon na sha biyu wanda ake nihi alhali wannan ne ba za su yarda da shi ba suna son abu ya tsaya a cikinsu jagoranci ya tsaya a cikinsu kamar da muka sani duk mutane bayi azzalumai haka suke gurin su kenan to shi yasa wannan haihuwa ta shi ta zamanto cikin wannan irin hali da irin wannan tsanani amma za ka samu cewa ahalin sunna kamar da muka ce kamar yanzu za mu kawo muku misali na ɗaya daga cikin malamai nasu wanda ake ce ma sa'aduddin at-taftazani ya kasance a cikin littafin shi sharhul maqasid fi ilmi kalam ya zo da bayanin cewa samsam haihuwar imamu zaman wani abu ne wanda hankali yana nisanta shi kenan abu ne wanda hankali bai karɓa ya za a ce an haife shi kuma a ce har yanzu da yana raye yana ganin wannan abu wani abu ne wanda za a ce mashi mustahil aqlan amma shi yana iya faruwa kamar da muka nuna muka cikin alqur'ani babu wanda zai nuna cewa bai iya faruwa tunda an samu Allah yana iya rayar da mutane tsawon shekaru yadda yadda mutane suke tsammani wannan ba abin mamaki bane wurin Allah amnam hankalinka yana iya kayi ta istighrab kayi ta mamaki saboda haka nake kenan kusan ya zamanto a zo a ba irin su wannan sa'aduddin amsa da duk wanda suka yi kama da su bangaren ahlus sunna wanda suna ganin cewa lallai ba a haihi imamul hujja ajallahu ta'ala farajahu sharif ba saboda haka nan ɗaya daga cikin dalilan da muke son mu fara kawowa na cewa mahaifin shi wannan imami namu ya nuna cewa lalle ya samu karuwa ta ɗa namiji kuma ga sunan da ya sami shi wannan ya faru cikin tarihi in ka duba cikin littafin kulaini saboda ai kuna son baka hujja to ku zo cikin littafin mu mu muna da cikin littafin mu wanda shi wannan imamu kun ba ƙarya ake mishi ba riwaya ingantatta wadda take nuna cewa daga gare shi ne ya nuna cewa ya samu ƙaruwa ta ɗa namiji kuma ya sami suna Muhammad Mahdi wanda akwai daga cikin sahabban shi wanda ya yarda da su da suka tambaya ba su amsa saboda ba kowa yake tambaye shi bai ba shi amsa amma abu hashim ɗaya daga cikin manyan sahabbai na shi imamu al'askari ya tambaye shi yake cewa shin wai lalle ne ka samu karuwar ɗa namiji sai imamu yake ce mashi a cikin kulai ne yake ce mashi lallai Allah ya bani karuwa ta ɗa namiji Allah ya arzuta da ɗa namiji kuma ga yadda na same shi wannan hatta littahi wanda aka yi don bayani kan da kuma difa'i kan littafin kulaini wanda ake ce ma defa anil kulaini ya zo da wannan riwaya tafsilan kuma wannan ɗaya daga cikin dalilin da muke samu har kawo muku kenan za mu zo da guda guda mu kawo muku dalilai ku dai ku zama masu saurarawa da saurari na basira dalili na biyu akwai ita wadda ta karbi haihuwar wannan bawa na Allah an samu shaida daga gare ta kuna son hiye da haka nan an samu shaida daga wadda ta karbi haihuwa wadda ita wannan kuma ta kasance tana dangantaka da shi wannan imami namu imamu zaman a ɓangare har guda uku ɓangare na farko ita ɗiyar imam ce ɗiyar imamu jawadi ce ɗiyar imam jawadi ce sannan ita ‘yar uwar imam hadi ce sannan ita ‘yar uwa ta ɓangaren uwa uba kenan za a cewa ta mahaifin imam zamani wadda ake cewa ammiyar kenan imam askari ce ita ammiya ce ta imam askari ita ta bada da shaida cewa ta kaɗi wannan haihuwa ta wannan bawan Allah ne muna iya samu wannan haƙiƙa ɗin idan muka duba cikin littafi na shi ma wanda muka ce difa alil kwalaini ya zo da wannan juz'i na ɗaya shahi na ɗari da saba'in da ɗaya wanda yake son ya ga wannan haƙiƙa ɗin ta zo ko bata zo ba da nan wurin muna son mu karantar da mutane aƙida ta gaskiya kenan wanda yake son ya gani gaskiya muke gai yana iya koma ma in muna son mu kira cewa sunna sun tayi akan abu cikin ina muke kawo littattafansu cikin ina muke kawo hujjojinmu cikin littattafansu in muna son mace shi a ta yi akan kaza cikin ina muke kawo littattafan su cikin littattafan mu na'am muna iya ƙara kawowa da kuma littattafan su ahlus sunna din Don su ƙara tabbatar da cewa abin da a suke gai lalle har cikin littattafan su su ahlus sunna akwai shi wannan muna yin haka nan abin da muke so kai dan uwana ka zamanto mai insafi ka zamanto mai karantawa cikin littattafai kowane ka zamanto kana karantawa kar ka zamanto cikin dan mun sani nan zan iya gaya muku wani abu da ya taɓa faruwa da mu mun taɓa ɗaukar littattafai na musamman mun kai wata jami'a ta ahalin sunna a cikin ƙasarmu aka ba su kyauta ta littattafai na shi'a wanda suke bayanin wasu haƙa'iƙ wanda akwai su har cikin littattafan sunna amma mutum ya karanta saboda in bai karanta ba su ahli sunna ba za su gaya maka wannan hakika ba ba za su hiddo su gaya maka ita yadda take ba dole sai ka duba cikin littattafan shi'a su ne za su gaya maka cewa akwai kaza kaza gashi nan ana samun shi aka yi musu wannan littattafai din amma bayan kwana biyu sai muka samu labarin sun kone littattafan sun yi gina sun binne maimakon su sanya cikin maktabarsu masu karatu na daga cikin ɗalibai su zo su duba su gani a'a alali wani abin da ba za ka samu bangaren shi'a ba abin da ba za ka taɓa samu ba shi'a su suka san mato suna karanta littattafan sunna kuma suna karanta littattafan shi'a don gaskiya ko ina neman ta ake ko ina neman ta ake wanda duk gaskiya ta bace mai ya neme ta ko ina kai ya tsaya lalabanta cikin littattafan sunna kawai kamar yadda bangaren shi'a ma wanda yake neman gaskiya bai cewa ya tsaya lalabanta cikin littafin shi a kawai a'a yana lalabe ne ko ina yanzu idan wani abu ya bace maka dan uwana kana neman shi cikin duhu baka san inda yake ba zaka tsaya neman shi wuri guda kawai ai zaka neme shi ko ina to haka ne neman gaskiya ya kamata mutum ya nema ko ina ba kawai ya nema cikin littafai na wasu mutane na cika wanda ya yarda su a'a in yi haka nan to bai yi adalci cikin neman shi ba saboda haka nan muna da dalilai da dama wanda muke son mu kawo ɗaya daga cikin mun ce muku wannan mai karɓar haihuwa wadda ake ce ma hakima sunanta hakima ita ta gaya mu cewa ta karɓi haihuwar imam zamani uku imam askari ya haɗa wani biki tsakanin almajiran shi wanda suke yayar da su kamar da muka ce ya san da ba za su tona asirin haihuwar wannan ta imamul hujja ba har sai lokaci yayi wanda zai bayyana wanda bai isa wani bai isa ya ya shahe shi da sharrin shi ba ko mu ce ya umarni ɗaya daga cikin sahabban shi wanda ake kira Abu Ja'far Umri wanda ɗaya daga cikin na'iban shi ne yace ya zo ya haɗa wani biki ɗan gajeren biki wanda za su yi murna saboda haihuwar wannan bawa na Allah sai dalili na hudu wadda shahada ce wadda za mu iya bada ta cewa an ga wannan imam zaman ɗin mana yana da wasu mukarrabai wanda sun shaida sun gan shi bayan wani lokaci kenan wannan imam ɗin ya bayyana kuma yana da wasu mukarrabai har guda hudu wanda ya ayyana ɗaya bayan ɗaya in wanga ya wuce yana kawo wannan ya ayyana cewa ka ayyana wane ya zamanto jagora yana zama kenan wasit a tsakanin shi da almajiran shi wanda an samo tarihi yana nuna cewa in ka duba cikin littafin kafi shi ma juz'i na ɗaya in mutum ya duba shahi na ɗari uku da talatin an samo daga abdullahi bin ja'far homairi wanda yake cewa shi wannan abdullahi bin ja'far ya kasance yana tare da abu amru wanda shi abu amru ɗin ga yana ɗaya daga cikin na'ibai wanda imamul hujja ya zaɓa yana aiko shi yana gaya ma mutane abin da ya kamata yana gaya wa mutane zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi kenan Abdullahi bin Ja'far da shi wannan Abu Amr da kuma Ahmad bin Ishaq sun kasance suna zanne suna tattaunawa a inda shi Ahmad bin Ishaq kenan wannan na ƙarshe yake ma Abdullahi bin Ja'far ishara ku saurara da kyau yake ma Abdullahi bin Ja'far ishara cewa ka tambayi wannan na'ibi kenan Abu Amr wannan na'ibin na Imam hujja ka tambaye shi dangane da abin da ya shahi Imam hujja ka tambaye shi a nan ne shi Abdullahi bin Ja'far din da ya gano abin da Ahmad bin Ishaq yake so sai yake tambaya Abu Amr wanda yake bi madaki dake yana jin yana gane me muke nihi kenan mutum ne su uku da Abdullahi bin Ja'far da Abu Amr wanda shi Abu Amr ɗin ga shine na'ibin Imam al-Hujja da kuma Ahmad bin Ishaq shine na uku shi Ahmad bin Ishaq ɗin ga sai yake kallon wannan Abdullahi bin Ja'far yana nuna mu cewa ka tambaye mu wannan Abu Amr dangane da abin da ya shahi Imam al-Hujja shin lalle ya gan shi da idanun shi to ga tambayar ta Abdullahi bin Ja'far sai ce fa qultu lahu anta ra'aita al-khalafa min ba'adi abi Muhammad alaihi salam shin kaga wannan wanda aka bari bayan Imam al-Askari shin ya ga wannan jagora na bayan Imam al-Askari shin ya gan shi da idanun shi sai yake ba shi amsa sai yake cewa eh faqala eh walla yake cewa lalle ni na gan shi da idanuna na kwayar wannan kan nawa kamar yadda ku kuke ganin kuke gani na gani kuna gani na kuna da ba ku da shakka ko kaɗan game da gani na to haka nan nima na ga imam al-hujja ba tare da ina shakkun komi ba shi nake cewa faqala i wallah wa raqabatuhu mithl dha yake nuna musu kamar da kuke ganin wannan wayan nawa kuke ganin wanga kan nawa to haka nan nima na ganshi wa auma abiyadihi sai ya nuni da hannun shi kamar da muka yi nuni haka wannan ɗaya daga cikin hujjojin da muke kawowa kuma akwai ƙari in Allah ya cikin darasi na gaba za mu zo da su bi idinillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin